is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka Maryam Dauda ce tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Nijar ta ba da tallafin kuɗi ga kafafen yada labarai kamar yadda ta saba a duk shekara. Muna kuma ɗauke da ci gaban hirar da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya yi da Malam Sha'aibu Idris kwararre a fannin tattalin arziki da kuma Garba Shehu kakakin fadar shugaban ƙasar Najeriya game da maganar tattalin arzikin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. akan wannan batun ne muke son jin ra'ayoyinku yau shin kuna gani kalaman na shugaba muhammadu buhari za su karfafa masu saka hannun jari a najeriya ko kuwa zai sa su karaya Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Baba Yakubu Makeri kuma na nan tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Birtaniya na ci gaba da nuna damuwarta akan jirgin ƙasar Rasha da ake zargin an harbo shi ne ya kuma fada yankin Sana'i. Shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah el-Sisi da Firaministan Birtaniya David Cameron sun yarda da tsaurar matakan tsaro a wajen yawon shakatawar nan mai filin jirgi na Sham el-Sheikh wajen da jirgin yakin Rasha ya fada a yankin na Sana'i a ranar Asabar ya kuma hallaka mutane 224. birtaniya ta jibge jami'ai masana harkokin jiragen sama na ƙasa inda ta kai su filin jirgin saman na sham al shak don yin bincike a kan lamarin wata na'urar tauraron dan adam din sojojin amurka ta kyallaro hasken faduwar jirgin da ya fada yankin na sanai daraktan tsaron hukumar leƙen asiri na amurka james clapper ya ce har yanzu ba wata takamaiman shaida cewa jirgin ya faɗi ne ko kuma an harbo shi daga kungiyar isis kamar yadda ake zargi sannan ya ce duk da ba zai yanke hukunci na kai tsaye ba amma baya zaton wannan kwarewa da ake magana suna da ita haka kuma kamfanonin jiragen haya kamar su air france lufthansa emirates da qatar airways sun dakatar da safara zuwa yankin na sinai saboda matakan tsaro wasu zira'a guda shida daga siriya da iraki sun shiga sabon shirin kungiyar tarayyar turai na taimakawa 'yan gudun hijira samun mahallai ba tare da fadawa hatsarin hijirar da suke yi ba tare kuma da zafafa matakan tsaro akan iyaka An saka iyalan a cikin jirgi a yau Laraba daga Athens babban birnin ƙasar Girka zuwa wani ɗan karamin gari mai arziki da ake kira Luxembourg. Fiye da 'yan gudun hijira 580 ne suka fantsama cikin ƙasar Girka da nufin kutsawa ƙasashen Turai masu arziki. A watan Satin bana ne kungiyar tarayyar Turan ta amince da jigilar kai 'yan gudun hijirar nan akan iyakar tarayyar Turai zuwa kasashen da ke da yalwar basu matsugunai. Iyalan na ranar Laraba su ne iyalan farko da aka fara wannan tsarin da su, haka kuma a ranar laraba ta yau ne jami'an ƙasar Hungary suka amince da karɓar bincike daga ƙasar Austria game da mutuwar wasu 'yan gudun hijira guda 71 da suka mutu a wata babban mota mai na'urar sanyi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC. Firaministan ƙasar Romania Victor Panda ya ce gwamnatinsa za ta yi murabus biyu bayan zanga-zanga da ta buƙaci su yi haka sakamakon gobarar da aka yi a wata mashakatar dare wato wani kulab wanda ya kashe mutane guda 32 a makon jiya. mr panda ya bayyana a sanarwar da ya fitar cewa yana fatan hakan zai sauƙaƙa tare da gamsar da masu zanga-zangar da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin na bucharest masu boran sun nuna cewa akwai jami'an gwamnati da dama da aka ba wa cin hanci don neman izinin yin taron shagalin a inda yake da cunkoso sannan kuma yake da karancin kulawa yan wasan dandali guda 32 suka hallaka a ranar juma'ar sannan kuma kusan mutane 200 suka yi mummunar jikata bayan gama harba wutar murna mai tartsatsi a lokacin wasan wanda daga baya wutar ta tashi daga rufin ɗakin sannan kuma mutane sama da 400 suka yi ta turmutsetseniyar fita inda aka tattake wasu garin gudu don tsira da rayuwarsu. Daga ƙarshe jami'an diflomasiyya Amurka sun ce mafi yawancin hare-haren Rasha sun fada ne a kan masu tsaka-tsakiyar ra'ayin tawaye ba kan 'yan ISIS ɗin da aka hara ba. mataimakan sakataren harkokin cikin gidan amurka ann patterson da victoria nuland su ne suka bayyana haka a yau laraba a gaban kwamitin harkokin wajen na majalisar kasar a yau laraba ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya nuna buƙatar a tantance ɓangarorin da za su shiga tattaunawa ta wato ta maslahar da kuma ɓangaren da za a rika kallo a matsayin na 'yan tawaye. Lavrov ya furta waɗannan kalamai ne yayin wani taron manema labarai. bayan wani taro da aka yi a Moscow da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya Stephen de Mistura domin ganawa da yadda za a kawo ƙarshen rikicin Siriya a siyasance. Rikicin na Siriya dai ya hallaka sama da mutane 240 tun bayan da ya barke a shekarar 2011. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumar koli ta sadarwar ƙasar ta karkasa kudaden tallafawa kafofin yada labarai masu zaman kansu na shekarar da ta gabata. Sefa miliyan 200 ne aka karkasa wa kafofin yada labaran a yau. Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai yana da ƙarin bayani. a duk shekara dai gwamnatin nijar na keɓe wasu makudan kuɗaɗe domin tallafawa kafofin yada labarai masu zaman kansu waɗanda suka hada da gidajen talabijin da rediyoyi da jaridu da kuma majalu kuɗaɗen dai da aka karkasa a yau da safen nan su ne na shekarar 2014 waɗanda suka kai miliyan 200 na saifa hukumar koli ta sadarwa ta jamhuriyar nijar da ake kira csa ita ce ta karkasa waɗannan kuɗaɗen ta hanyar tantance kafofin yada labaran da suka fi taka rawa a zo a gani wajen aiki da ka'idodin aikin jarida inda bangaren gidajen talbijin masu zaman kansu gidan talbijin da ake kira tenere ya zo zakara a yayin da gidan talbijin da ake kira tambara ya zo na ƙarshe sai kuma bangaren gidajen rediyoyi masu zaman kansu rediyon da ake kira niya fm na birnin kwanni ya kasance zakara yayin da rediyo mai zaman kansa da ake kira suda fm na doso ya kasance na ƙarshe a bangaren jaridu masu zaman kansu kuma jaridar da ake kira enketer da evenema da la griffe da le capital da kuma air info su ne suka kasance a sahun gaba a yayin da jaridar da ake kira opinion ta kasance kuta Ali Husaini shine mataimakin shugaban hukumar koli ta sadarwa CSC. Mutum 42 suka samu. Cikin 42 wannan akwai talabijin goma, akwai gidan rediyo goma sha ɗaya, kuma akwai newspaper ashirin da ɗaya. to ga wanda suka samu wannan kuɗi wanda ba su samu ba su kalilan ne su hudu ne newspaper uku da rediyo guda su ne ba su samu ba da muka yi notation sun samu ƙasa da shida da rabi to mu kuma bana har daga takwas zuwa zuwa bisa muka ɗauke su shi yasa bana alhamdulillahi arba'in da ɗaya masu zaman kansu da newspaper da radio da television sun samu sun shiga cikin wannan babban asusu to sai dai a yayin karkasa waɗannan kuɗaɗen hukumar kole ta sadarwa csa ta gano ɗimbin matsaloli da kafofin yada labarai masu zaman kansu ke fuskanta kamar yadda ali husaini mataimakin shugaban wannan hukumar ya yi muna ƙarin bayani mu muna son su zama kamfani yanda suna biyan jangali suna biya ma ma'aikatansu albashi suna biya ma ma'aikatansu cotisation a caisse national de sécurité sociale kuma muna so su rika ɗaukan 'yan jarida wanda suna da katin aiki don in kana da katin aiki kana da kariya in kana da kariya tana yiwuwa ka samu albashi babba in kana da albashi babba aikin ka yi kyau a ɗaya bangare kuma hukumar ta kole ta sadarwa sai ta ɗauki wani mataki na ladabtar da wasu jaridu masu zaman kansu waɗanda suka hada da jarida da ake kira kazin da kuma jarida da ake kira nouveau republicain waɗanda hukumar ta zarga da kaucewa ƙa'idodin aikin jarida yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar a gaishe da Yusuf Abdullahi. A shirin manaɗa zai idan masu sauraro ba su manta ba wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tattauna da wani ƙwararre a fannin tattalin arziki game da tsokacin da wasu suka yi akan halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki, wato Malam Sha'ibu Idris ga ci gaban wannan hirar. to amma baka ganin cewa ko da shugaba muhammadu buhari bai faɗi haka ba ko bai hurta wannan matsaloli na tattalin arzikin ƙasa ba dama 'yan ƙasa sun sani kuma 'yan ƙasa waje da ke najeriya sun san matsalar da tattalin arzikin najeriya suke ciki kuma 'yan saka jarin da ƙwararru masana da ke ƙasashen ƙetare nan sun san matsalolin tattalin arzikin da najeriya ke ciki to wani sauyi ko canji wannan matsayin zai yi don muhammadu buhari shugaban najeriya ya yi magana a kai wato malam faruku magana. ita ce a ko da yake kusan duk duniya duk wani mai hankali ya san cewa tattalin arzikin ƙasashe masu fitar da man fetur su haƙoci sayar ya shiga wani halin kakanikayi saboda karyewan darajar farashin man fetur. Amma duk da haka nan ba hujja ba ne shugaban ƙasa ko wani jigo a cikin gwamnatin ya fito ya ɗauki wuƙa ya daɓa ma cikinsa da cewa ƙasa ta karye ko kuma ba ta da arzikin da za ta iya misali a biyan haraji ai bahaushe yana da wata karin magana yakan ce kura ta ce ko da ta karye karya kafa ta gaba za ta iya yin langar ɗan akuya Malam Shu'abu Idris kenan wani kwararre kan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. Har ila yau akan wannan batun, Umar Faruk Musa ya tuntuɓi mai magana da yawon fadar gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya, Garba Shehu, don jin ta bakinsa. Akwai wasu masana sha'anin tattalin arziki da ke ganin cewa ko da ba a yi karya ba, ya kamata a ɗan sakaya kada a buga ƙararrawar ƙwarai da gaske har ya razana wanda za su saka jari kamar ƙasa da ƙasa ma waɗansu ƙasashe da ke fuskantar irin wannan ƙalubale a baya ba su hito suka irin wannan fallasa ba ake gani ina tabbatar maka cewa su waɗanda suke son su zuba jari daga ƙasar waje babu da zai kusa kuɗin sai kawo cikin ƙasar ku ba tare da ya samu ƙwararre consultant wanda zai bincika masa ya ga cin cewa abin nan da zai ɗauka ya kawo zai kawo masa alheri ko kuma zai ja masa asara ne kai idan ka ce wai a'a yaudara za ka yi don a zo a zuma maka jari kai kake yaudarar kanka. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da cece kucin da ya biyo bayan kalaman da Muhammadu Buhari ya yi na cewa Najeriya tana hama da talauci yayin da jam'iyyar PDP kuma mai adawa da gwamnatin take cewa yana ƙoƙari ya kori masu ƙoƙarin saka jari a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya. gaishe da Umar Faruk Musa. To masu saurare yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan ya kuka ga wannan batun. Faɗin halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki wato na Najeriya zai ja hankalin masu saka hannun jari a ƙasar su zo su saka ko kuwa zai karya musu gwiwa. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar daga marigayi ɗan maraya. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kaya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. nan. ka za zaga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar nufi jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an ka yi Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Damaturu. Salamu alaikum na turo kana jin mu? Madalla. To me zaka ce game da batun yau? Yawa, yau batun tattalin arzikin kasar Najeriya. Eh. To, yadda mai girma shugaban samu a Buhari to wannan magana anan ita ce daidai ma suna roƙon sa da adalci yake yi ya kawo kan wannan matsalar tattalin arzikin kasar mu ta Najeriya kuma ya jawo hankalin kasashen waje ya kwadaitar da su su kawo mana jari cikin kasa don mu matalakawa mu samu albarkacin su eh, mu samu abincin da za mu ci da makamantan hmm. wannan shine ra'ayi na ku tashi lafiya to Allah ya sanya mun gode to yanzu kuma bari mu je jihar Akure ko in ce garin Akure wa alaikum assalamu da wa muke magana kuna tare da umar hafsu rimullaja kuma da kana a kure fadar gwamnatin jihar ondo to me za ka ce game da batun tattalin arzikin najeriya da masu saka hannun jari kuma to a gaskiya ni a maganar tattalin arziki eh. ni ina son ga muhammadu buhari gaskiya mu a zuwa yanzu nan gaskiya ni a ra'ayina yana ganin tattalin arzikin najeriya gaskiya ya kamata ya kasance ma mu a mana aiki saboda kuɗin da aka tatsa a wasu wajen mutane ni na ganin karfin arzikin najeriya ne a yanzu ya kawo gejin akan da za a yi wa 'yan najeriya wani abu wadda za su amfana amma maganar wai akan wai wasu kasashe ane musu barazana akan ba su zo su zuba jari a najeriya ba ni kawai wayannan harsashe ne kawai na wasu mutane komai rahin tattalin arzikin kasa in dai mutum har zai zo isa kuɗinsa to ni ina ganin zai iya zuwa najeriya isa kuɗi sai wai wani abu wadda zai ci gaba a kasashen ni wannan shine ra'ayina daga marhab suri laja da kanan akure da gwamnatin jihar wando to malam umar mun gode yanzu kuma bari mu je jihar filato assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana kina magana da musa akuyan mai gasuwar walda bakin kasuwa for jos east local government to malam musa me zaka ce game da batun yau batun yau abin da zan yi faɗa shine don allah a mutane su yi haƙuri su ba ma baba general lokaci hmm. domin ya samu ya yi mana abin da ya dace ba wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan ba don najeriya ta wuce yadda mutane suke tsammani a takaice yanzu mun kai kusan miliyan ɗari da wani abu hmm. kaga ba ƙaramin abu ba ne saboda haka mai mishi addu'a kowa san irin hali da ake ciki a najeriya da wahalhalu da sauransu saboda haka kiran da nake a jama'a ba wai wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan ba mm. a yi masa addu'a a wannan dattijo domin ya samu to malam musa akuyam daga plateau mun gode yanzu kuma bari mu je birnin tarayya abuja Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Abuja. Ina magana da Faruku Umar Kanya. To Malam Faruk mu gudun waka game da batun da muke tattaunawa a kai yau. To hakika duka wayannan maganganu duka na 'yan adawa kada radar da da shi shugaba ko wani abun da ni maganganu na farfa ganda. Mm. Saboda haka mun muna mashi fatan alheri bisa ga dukan abubuwa da yake da niyya na alheri. To kana To Malam Faruk kana gani masu saka hannun jari za su samu kwarin gwiwa su saka hannun jari a ƙasar koko za su karaya bisa ga halin tattalin arzikin ƙasar. A dukkanin gaskiya ba za su karaya ba saboda sun san shugaba ne wanda ke da gaskiya kuma alhali da ya fito ya faɗi gaskiya a haka din ya yi saboda To mun gode Malam Faruk har yanzu dai a na birnin tarayya Abuja mun ƙara samun wani kira. Halo? Halo muna jan ka. Da wa muke magana? Wa alaikum salam. Kuna magana da Jamilu Abdullahi. To Malam Jamilu me zaka ce game da wannan batun? Daga Abuja face. To muna jan ka mece ce gudunmuwa? Ina so da Allah a ba Muhammadu Buhari, Janar Muhammadu Buhari lokaci. Mm. ba mu taɓa samun shugaba shaƙiƙi wanda yake ya jajirce akan ya ga ya dawo da hankalin najeriya guri guda ba hmm. shi saboda haka ba zai yi komai a kan ba zai komai a yanzu yanzu nan ba ya ce dama a bashi lokacin yanzu da Allah muna fatan duk masu wani faɗan magana da Allah su ɗan yi haƙuri su daɗe mara haƙuri insha Allah za mu samu cimma nasara insha Allah to malam Jamilu kana gani masu saka hannun jari ya kamata su ci gaba da sakawa bisa ga halin da tattalin arzikin kasar yake ko ko in ce za su samu kwarin gwiwa ko za su karaya eh to fi layi ci gaba da sa hannun jari saboda muna da kyakkyawan zato insha Allahu wanda za a samu gyara sosai wanda kuma jarin mu zai karfi kamar fiye da insha Allah. Na'am to Malam Jamilu mun gode da wannan gudunmuwa da ka bamu yau kuma ina ga da kiran ka muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu sai kuma goben Allah ya kai mu. Kuna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 3 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ɗauki 'yan Najeriya a cikin jerin sunaye 'yan wasan Afirka da kaf ta ware don zabo wanda ya fice wurin kwallon kafa a nahiyar Afirka shekarar 2015. 'Yan wasan Najeriya guda biyu da suka hada da Vincent Anyama da Musa suna cikin 'yan wasa 35 na Afirka amma lokacin da aka tantance suka saura goma sai aka yi waje da sunayen nasu tun bayan da Nwako Kano ya samu wannan kyautar fitaccen zakarar nahiyar Afirka shekarar 1999 babu wani dan Najeriya da ya taba samun wannan kyautar sunaye goma da suka rage bayan tantancewar wanda a cikinsu ne za a zaɓi fitaccen ɗan wasan nahiyar Afirka shekarar biyar sun haɗa ne da Andrew Dede ayu ɗan Ghana mai wasa a Swansea da kuma Ayman Abdul Nur ɗan Tunisia mai wasa a Valencia da kuma mudassar Altaib Ibrahim Karika ɗan Sudan mai wasa a El Hilal sai kuma Muhammad Salah ɗan Egypt mai wasa a Roma Pierre Emerick Aubameyang na gabon mai wasansa a Borussia Dortmund Sadio mani ɗan Senegal mai wasa a Southampton sai kuma Serge Aurier ɗan Cote d'Ivoire mai wasansa a Paris Saint-Germain Safian Fergoli na kasar Algeria Algeria mai wasa a Valencia da kuma Yasin Ibrahimi na Algeria mai wasansa a Porto sai kuma Yayi Ture dan kasar Cote d'Ivoire mai wasansa a Manchester City. daraktan sadarwa a hukumar kwallon kafa ta ghana ibrahim sani dara ya kyauta zaton cewa fitar ghana cikin gasar cin kofin zakarun nahiyar afirka masu wasa a cikin kasashen su da za a yi a kasar rwanda a samun shekara wata dama ce da allah ya kawo wa kasar ghana wanda zai sa link din cikin gida ya inganta kungiyar ghana black stars ta yan wasan cikin gida ta sha ci daya mai ban haushi ne a hannun cote d'ivoire a birnin abuja inda sani dara yake cewa alheri ne ga kakar wasa ta shekarar 2015 da 2016 a ghana rukunin likitocin hukumar fifa a karkashin jagorancin shugaban rukunin farfesa jiri jovrak da kuma shahararre dan wasan kamaru samuel eto fields sun isa kasar ghana don ci gaba da aikinsu na gangami a kan tabbatar da zama cikin koshin lafiya wannan ne zagaye na biyar da rukunin ya fara shi daga kasar ghana a cikin makarantun yara da suka hada da kotobabi 3jhs da kuma alajo 3jhs dukkaninsu a birnin accra rukunin ya samu zama da shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana inda suka tattauna akan lamura da suka shafi aikin rukunin likitocin na fifa daga bisa bisani rukunin ya kai ziyarar aiki a hukumomin kiwon lafiya da ta ilimi da hukumar matasa da wasanni tsohon shahararren dan wasan ghana abedi ayub pele ya janye tunaninsa na neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta ghana wato gfa abedi pele wanda ya samu kyautar fitaccen zakarar nahiyar afirka shekaru uku a jere kuma tsohon captain black ya taba rike mukamin mukaddashin shugaban hukumar kwallon kafa ta gfn a farko farkon shekarun dubu biyu amma dai ya kuma furta cewa yana sha'awan zama shugaban hukumar baki ɗaya a kwana a tashi abedi pele ya ce ba shi da sha'awan wannan mukami kuma ya ce wannan wata sha'awa ce ta kuruciya amma dai yanzu babu abin da yake ake bukata kamar haka saboda ya yi nasarori da dama a cikin rayuwarsa. Yanzu kuma sai shafi murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. bikince ra'ayin jama'a musamman matasa maza da mata shiga miyagun kungiyoyin 'yan ta'adda irin su isil ko boko haram dole ne a bincika domin gano waɗannan dalilan muddin ana so a yaƙi da hanyoyin da kungiyoyin ke amfani da su wajen samun sababbin mutane masu shiga kungiyar da kuma magance kafa kungiyoyin makamantansu a nan gaba jama'a ko al'umma na iya haɗa kanta da kungiyoyin 'yan ta'adda a sakamakon dalilai da dama waɗanda ke tunanin an mai da su saniyar wari a harkokin siyasa ko addini ko kuma halin zamantakewa da tattalin arziki da sauran dalilai makamantansu na iya ganin tasirin farfagandar ƙungiyar 'yan ta'adda har ma su nemi su karɓi irin aƙidojin ƙungiyoyin daga ƙarshe kuma suna iya juyawa al'ummar da ta mai da su saniyar waren baya wajen aikata ta'addanci a mataki na gaba kuma jama'a ko al'umma ka iya neman wani dalili akan mugayen aƙidu da kuma waɗanda suka yaɗa su a sakamakon neman biyan bukatunsu ko kuma wata manufa ta daban wannan yana nufin cewa idan har ana so a dakushe kokarin ci gaban kungiyoyin 'yan ta'adda dole ne a samarwa da jama'a hanyoyin da za su iya biyan bukatunsu wannan ka iya farawa ne daga samar da ingantaccen tsaro da faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki da ba al'ummomi da suke tunanin an mayar da su saniyar ware damar tsara harkokin zamantakewa da makomar siyasa kamar yadda bayani ya fito da ƙarƙashin sakatariyar tsaron farar hula da demokradiyya da 'yancin ɗan adam sarah siwa don haka amurka na ƙara faɗaɗa ayyukanta da za su hana jama'a da al'ummomi sha'awar shiga ƙungiyoyin masu tada ƙayar baya wannan ya haɗa da nunawa jama'a yarda ya kuma haɗa da ƙarfafa gwiwar jama'a da dama waɗanda suka haɗa da ƙungiyoyin fararen hula da ƙungiyoyin kasuwanci da na addinai da shugabannin addinai da mata da matasa da cibiyoyin ƙasa da ƙasa da tsofaffin 'yan ta'adda domin kawar da alkawuran ƙarya da ƙungiyoyin isil ke yi na cewa suna ƙoƙari ne domin kafa gwamnatin islama da gina ingantattun al'ummomi ya kuma haɗa da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na yankuna misali irin ƙungiyoyi kamar su ƙungiyar ƙasashen larabawa da majalisar ɗinkin duniya da bankin duniya da kungiyar haɗin kan afirka da kungiyar tattalin arzikin duniya domin ƙarfafa jama'ar da 'yan kungiyar ta'adda za su iya rinjayar su a takaice idan za a cire ko rage manyan dalilan da ke jan ra'ayin mutane shiga mugayen ƙungiyoyi. lalle za a fara samun raguwar ra'ayoyin neman canjin da ke rikidewa zuwa zama ta'addanci ya zuwa jama'a ko al'ummomi masu ci gaba ko masu fata na gari kamar yadda shugaba barack obama ya faɗa ba da makami kawai za a iya murƙushe masu tsatsauran ra'ayi ba sai ta hanyar nuna musu aƙidu na gari da kuma kyakkyawar fata wannan shine sharhin muryar amurka ne bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma bari mu koma ga wasu manya ba mu labarai amma a takaici Birtaniya na ci gaba da nuna damuwarta akan jirgin kasar Rasha da ake zargin an harbo shi ya kuma fada a yankin Sinai. Shugaban kasar Masar Abdul Fattah el-Sisi da Firaministan Birtaniya David Cameron sun yarda da tsaurar matakan tsaro a wajen yawon shakatawar inda yake da filin jirgi na Sharm el-Sheikh din, wanda kuma jirgin ya fadi a wajen a ranar Asabar ya hallaka mutane 224. wasu zuriya guda shida daga siriya da iraki sun shiga sabon tsarin nan na kungiyar tarayyar turai na taimakawa 'yan gudun hijira sun kuma sami tafiya inda za a ajiye su a muhallan da ya kamata inda aka samar musu Firaministan ƙasar Romania Victor panda ya ce gwamnatinsa za ta yi murabus biyu bayan zanga-zanga da ta bukaci su yi haka a sakamakon gobarar da aka yi a wata matattarar dare inda ta kashe mutane guda 32 a makon jiya. Mr. panda ya bayyana sanarwar cewa za ta zama sauki ko kuma abin da zai gamsar da masu zanga-zangar kamar yadda suka yi tattaki a birnin Bucharest. Jami'an diflomasiyyar Amurka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau jama'a sai mu ce muku ku kwana lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.